daidai da sha tara ga watan julai shekara ta dubu wannan ita ce muƙaddima ta talatin da hudu daga cikin jerin giyan muƙaddima da muke gabatarwa domin shirin mai da martani don gani da ɗabi'u da kuma maganganu da aƙidu da manufofi na waɗannan tsirarin 'yan tsagera da suka tsoro a daidai wannan lokaci suka taho da abin ban mamaki na cin zarafi da kuma cin mutuncin malaman sunna musamman a sheik albani da kuma sheik jafar mahmud adam wannan hatsabibancin da waɗannan hatsabibai suka zo da shi bai kyautu kowane malami ya ja baki ya shiru domin yin shirin zai haifar da buɗe masu dama da ba su zarafi na ƙoƙarin cutar da addini da kuma cutan al'umman musulmi da lalata tunanin al'umman ƙasan nan da sauran ƙasashen afirka ba zai taɓa yiwuwa a ce an basu da ƙananan shekarunsu da kuzatsurin ilimominsu da rashin ɗa'a da tarbiyyar da ke fitowa daga cikin bakunansu su rika ɗaukan kalmomin hawarijanci kalmomin bida'anci kalmomi na raini ga malamai suna faɗi domin zubar masu da kima da kuma zubar masu da mutunci ba sun haɗu sun yi tarkizi akan cewa wai ba a yi ma shugaba in a akan mimbari suna manta wasu daga cikin nasoshi ko kuma sun jahilce su ba su san su ba ko kuma sun bankare ma'anonin waɗannan nasoshi da suka ba su fassara nasu na ƙashin kansu misali allah madaukakin sarki a sanda ya nufi halittar annabi adam da kuma naɗa shi a matsayin khalifa a bayan ƙasa ya sanar da haka ga mala'iku cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa allah madaukakin sarki ya ce zai sanya wani mai yau a bayan ƙasa nan take Allah madaukin sarki yana making wannan statement sai mala'iku suka ce mai ataja alufiha tambaya suke ko ko inkari suke yi ci gaban zancen ne za ka fahimci inkari ne ataja alufiha mai yusiru fiha wa ya yasfiku dima'a hannu sabbihu bi hamdika wani kaddisu lak a Allah ka sanya wanda zai yi ɓanna a bayan ƙasa ya zubar da jini yayi kaza yayi kaza yayi kaza gamu masu tasbihi masu salati masu kaza da kaza da ayyukan ɗa'a ya ake za a yi haka kuna gane wannan da kyau ku kaga idan da inkarin laifi ne to mala'iku dai ba sa laifi da basu yi ba suna da isma wannan ke nuna cewa ba kowane inkari ne da za a hau mimbari a yi ma shugaba yake zama laifi ba ba kowanne ba ne inkarin da zai zubar da mutuncin shi ya sa a raina shi ya sa ya faɗi magana a ƙibi da sauran abubuwan da zai haifar da tarzoma to wannan shine shari'ar musulunci ba ta yadda da shi ba an gano wannan da kyau ko amma ba inda shugabanninmu ke jin wa'azi sai a mimbarori ku je ku karanta ta tatar mun zo nan mun yi tarihin ibn taymiya a cikin kasar 60 in ba manta ba a nan muka bayanin haɗuwan ibn taymiya da sarkin tatar a sannan ibn taymiya yake ce mai a gaban shi kai ba musulmi ba ne? don menene kuma kake kashe musulmi a fadan shi a gaban jama'a a gaban kowa har sai da ya zama 'yan rakiyan da suka rako ibini taimiya sun tsorata sun fashe sun tsere a guje tsoron abin da zai biyo baya ibini taimiya ya mai wa'azi mai zafin gaske hankalin sarki ya tashi ya girgiza su waɗancan da suka gudu ibn kasiri ya ba da labari a cikin albidaya wani haya ba su kai ko'ina ba ta tara suka tare su kuma suka kashe su sanda ibn taimiyya ya fito haka jama'a suka dafo sama da ɗari biyar ana mai jinjina ana jin daɗin abin da ya har zuwa gida shi sarki ta tar ba musulmi ba ne ya ibn taimiyya ya mai inkarin ɓannan da ya zo da ita koko shi ma ibn ba salafi ba ne ko shi ma ya yi huruji jama'ar annabi kuna gane wannan da kyau ku in dan dai malam albani da malam jafar an kashe musulmi sun yi magana ne ko gobe ka kashe su yi ko kuma ku ɗauko aƙida da addini da aikin magabatan ku khawarij ku ta kisa ko ai ta kashe musulmi kuna jin daɗi duk fatoyin da waɗannan yan tsagerin suke ɗaukowa a san da fa ake waɗancan fatoyin ba inda kafiri yake a ƙasan nan da ake ɗiban guga tsakaninmu da su wani lokaci su ƙwace wani lokaci mu ƙwace a lokacin ne za ka ce malamanmu za baki su shiru ya kamata ku san wannan mu ba ƙauyawa ba ne mun fahimci nasoshin nan fes ko mu a ƙa'ida na usulu shine imalin nasaini ma'an nassoshi kaf in sun zo hada su ake yi a gayyuwan aiki da su a tare ba kawai ka ɗauki fallon nassi ka ci gaba da falla rashin mutunci ga malaman sunna ba kana taya kasare aiki a kanmu kana taya 'yan bida aiki a kanmu kana taya azzalime fasikai macuta aiki a kanmu da wani dalili kuma a ja baki a yi ma shiru a bakka da wannan ƙazamin aikin wannan ba zai yiwu ba jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau ku? to dalilin ɗauko wannan gaba muke tattauna magana dangane da suwaye khawarij ƙidinsu, manufofinsu ayyukansu da kuma hukuncin malaman musulunci a kansu sai don kasantuwan waɗannan 'yan tsagera suna jingina malaman musulunci zuwa ga wannan muguwar aƙida da kuma waɗannan masu ƙazamin aiki na hawarijance da cewa wai malaman suna hawariji ne wannan kuma ƙarya ce cin zarafi ne ƙoƙarin taya yahuda aiki ne to in ba manta ba mun yi bayani dangane da kasuwan hawariji na farko su ne ula sannan muka zo muka yi magana dangane da al'azarika sannan najadat a yau za mu tashi a kan alfirkatun rabi'a ƙungiya ta hudu daga cikin ƙungiyoyin khawarij mala ya ce wa min firakil khawarij fi ma yazkuruhu ulama daga cikin bayanan da malamai suka yi dangane da karkasuwan ƙungiyoyin khawarijawa akwai wacce ake ce ma alfirqatul ibadiyya alfirka al'ibadiyya ashabu abdullahi bin ibad su waɗannan ibadiyya mabiyan wani hatsabibi ne mai suna abdullahi ɗan ibad allazi kharaja fi ayyami marwan bin muhammad shi wannan ɗan tsageren ibad ya bayyana a zamanin khalifancin marwana ɗan muhammad fawajjaha ilaihi abdullahi bin muhammad bin atiyya a lokacin da shi wancan abdullahi ɗan ibad ya fara wancan ƙazamin aikin nashi da karkashe musulmi da sunan addini kamar yadda ɗabi'an khawarij yake to sai shi khalifa marwan ɗan muhammad ya tura wani jarumi daga cikin manyan jaruman musulunci mai suna abdullahi ɗan muhammad dan atiyya faƙatalahu ya yaƙai aka ci gaba da ɗaukan ɗauki ba daɗe a bitabalatin a wani wuri da ake ce ma attabala wakila wasu malaman tarihi suka ce inna abdullahi bin yahaya al-ibadi kana rafiqan lahu fi jami'i ahwalihi wa ƙawalihi shi wancan abdullahi dan ibad to yana da wani kaman ka ce wazirin shi wanda suke wancan ɗanyen aikin tare mai suna abdullahi dan yahaya al-ibadi wanda tare suke kuma fahimtansu ɗaya aƙidansu ɗaya fatoyinsu ɗaya da dukkanin manufofinsu qala su waɗannan ibadiyya suna cewa inna mukhalifina min ahlil qibla duk wani wanda ya saba ma fahimtansu ya saba ma aqidansu ya saba ma ra'ayinsu daga cikin musulmi kasan su problem din khawarij to musulmi ne musamman malamai haka yin tsagera su ba su da kes da kowa duk wani ba yahudi ya ci gaba da zagin Allah duk wani ba na tsari, ya tsula tsiyen shi ya ci nasara ba abin da ya hada yan tsagiyar da su Ɗan bida'a wani mashiriki wani kafiri wani waye ba ruwan yan tsagiyar da su duk abin da kaga dama ka yi na fasikanci da saban Allah ɗan tsagera ba zai taɓa maka wa'azi ba matsalan ɗan tsagera ya ci mutuncin malamai matsalan ɗan tsagera geban baɗanci wajen shugabanni wannan shine nazarinsu wannan shine tunaninsu wannan shine aikinsu ba su da wani tunanin da aiki da ya wuce wannan wanda kuma kalmomin bakinsu yana shaida wannan jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wai duk wanda ya saba ma ra'ayinsu daga cikin musulmi kuffarun wannan gaba ɗaya kafirai ne ghairu mushrikina amma su kafirai ne ba mushrikai ba kaga su a nan ibadiyya sun ware tsakanin mushriki da kuma kafiri za mu zo mu ci wa munaka hatihim ja'iza amma sai suka zo da wani abun mamaki kuma shi ba khawarije ibadi zai iya zuwa ya auri mace wacce ba ta kan aƙidansu da fahimtansu wa mawarisatuhum halalun sannan kuma idan uban ɗaya daga cikin ya rasu kuma ba a kan aƙidan hawarijanci ibadi yake ba to ɗan zai iya gadin shi wa ganimatu amwalihim min mina silahi wal kura'i inda harbi halalun suka ce idan aka yi karo a sanda suka kai wa musulmi hari sai suka yi nasara to ya halatta su kwashe makaman makiyansu sannan su kwashe dabbobinsu a matsayin ganima wa ma wa haramun wa haramun katluhum wa sabihum sannan duk wani abin da yake dukiyan abokan gabansu ne ma'ana su abokin gaba a wajensu musulmi idan suka kashe to ya halatta su kwashe makamai da dabbobin da su waɗannan makiya suka zo da shi aka karo da su kamar dawaki raƙuma alfadarai jakuna kaɗai amma wasu daga cikin dukiyoyinsu tufafi kuɗi da sauransu to bai halatta ba haka kuma bai halatta wanda aka tsare ko aka ji mai rauni a kashe shi ba ko a kama su a matsayin bursunonin yaƙi fi sirri bai alatta a je a masu kisan mummukai ghilatan ma'ana a masu kisan gilla ba illa ba a da nasbil qitali sai in fito na fito aka yi wa ikamatul hujja kasan su ma suna ce an tsaida ma wani hujja ai an ji an tsaida mai da hujja kun gano wannan an samu malam wani an mai bayani bai dauka ne. saboda haka kawai a ci gaba da cin zarafin shi a ci da zagin shi kun gano wannan yanzu waɗannan yaran ne za su yi tabbi'in mal albayan da malan jafar sau da ƙasan nan ba doka da oda waɗannan yaran da sarrai dama yana da cin kawa irin tabbi'in kawai don kayan irin wannan maganar ya bar manhaj ta rashin kunya malam kai barin gaya wa kaga cin wannan al'umman a cikin wannan al'umma in ba annabi ba duk wanda ka daga akwai mu'akhazat akan shi abdullahi dan abbad fatawa ya bayar dangane da nau'in aikin hajji aka ce ala gafarta malam abubakar da umar abin da suka faɗi ya saba ma wannan abubakar da umar ba suna raye fa umar shine khalifa ya ce kai ana ce maka allah ya ce annabi yana ci kana ci sai ai kwaron kwatsa wallahi shi ba zan bar maganan kowa kan maganan wa kan zan ban bar maganan manzan Allah kan maganan kowa ce je ka aikin hajji na manzan Allah to ka gaya min shugaban da ya kai Abubakar da Umar za mu zo za ku je akwai sahabin da ya zo mina a wurin aikin hajji sai ya ji mina tsit ba a talbiya ba a komai ce ya labarin talbiya ya ga ce khalifa ya hana ya ce annabin ya ce a ce ya miƙe fara talbiya kwararo kwaro tanti tanti yana ɗaga murya khalifa ya fito ce waye wannan ba mun hana ba aka ce mashi ai wane ne sai halifa sulub ya koma cikin tantin shi za ku zo ku ji waye an ba da umarnin ya saba kuma ga irin waɗannan koyon tsagiyar ne suka ja a fito da waɗannan nasoshin mun gano wannan da kyau kuma za a fito da su za ku zo ku ji su ɗaruruwa ne kuma duk wanda za mu kawo sai mun tace shi domin mu shine a tasfiya summa tarbiya alal musaffa irin waɗannan ya tsageren ne fa suka ce ma al'imamul bukhari murji'i waɗannan ya tsageren ne suka ce muhammad nasir dinar albani murji'i irinsu ne fa ba malamin da ba su ci mutunci ba a duniyan nan kaf babu shi ya danganta ga irin zagin da za su yi maka don su zubar da mutuncinka su yi amfani da wannan wajen neman matsayi wajen neman suna wajen neman kuɗi kuma za su dubi malaman da suke da mutunci ne idan al'umma malaman da ke da daraja to su suke hari a kansu ka kalli malam albani a kalli malam jafar a ce kaza ce kaza ce kaza kuma duk irin wannan wai sai a ja baki a shiru a ce to shikenan tunda yan tsagera ne ai kenan a rabu da su a koma Allah ya sa'a sai an bayyana wa mutane ma lahum wa ma an gano wannan za a zo su tattauna da kai ko su kira ka a waya su ce maka kaza kaza kaza kaza kun gano wannan da kyau ko suna maka wannan an jima kawai sai ka ji zagi akwai wani dan tsagera a garin na abin da ya faru da ni kenan ya ɗaga waya ya kira ni malam mun ji wani kasar ɗinka ka soke gabanni, wannan ba daidai ba ne na ce to ina godiya in sha Allah za a gyara ka fahimci wannan da kyau ko a fitowa za ka yi ka ba da haƙuri kai kaza na ce da aka yi mai kawai sai fara banka man zagi an gano wannan shekara wajen hudu fa da ya wuce bayani ni ban fahimci me suke nufi ba a lokacin gaskiya mala albani ya mana bayanansu tsaf tintini ya faɗa mana su yi mana bayaninsu a cikin karatuttuka amma mu a ɗauka ai sibin ba sun murƙushe su an daina maganansu sanda suka ga kwaso su fito bari ta almin hajji bishari musulun bin alhajjaj suna ƙona da sauran tafin su almuhalla bil asar da dai sauransu wallahi mun ɗauka sun kai ƙarshe wai ashe suna nan za su taso malam ba maganin da bai faɗi a kansu ba da irin cin mutuncin da suka rika yi musu bin bas da wanda suka rika yi musu muhammad nasir dinar albani da dai sauransu yasa kamar yadda muka faɗi a mukaddiman ta gabaci wannan hatta yadda suka taso zamanin shehu mujaddadi dan fodiyo suka ci zarafin shi sai mun yi magana a kayan allah ya allah maɗaukin sarki shiryar dun waƙalu waɗannan ibadiyya suka ce inna dara mukhalifihim min ahalil islami dara tauhidin su sun saba ma sauran kun gani garuruwa da ƙasashe na waɗanda suka saba ma aƙidan ibadiyya to garuruwa ne na musulunci dara tauhidin illa mu'askar sultan suka ce inda kawai yake sansanin kafirci to sai inda ya zama barikin soja ne fa innahu daru suka ce wannan to gida ne na zalunci da cuta wannan za su yaƙi a wurin wa ajazu shahadatu mukhalifihim ala awliyaihim sannan su wannan ibadiyya yana daga cikin aqidansu da za a samu ɗaya daga cikin su ibadi ya aikata wani laifi sai aka nemi shaida a kan shi to ya halatta a karɓi shaidan wanda ba su ba a kan ɗan'uwansu wa fi murtakabil kaba'ir suna da ra'ayi da aƙida da fatawa akan wanda ya aikata ɗaya daga cikin manyan zunubai suna cewa innahum wahiduna eh lallai musulmi ne amma la mu'minuna amma ba mumine ba ne mun gano wannan da kyau ku? wa af'alul ibad su waɗannan ibadiyya suna da ƙidan cewa ayyukan bayi makhluqatul lillahi ta'ala Allah ne ya halice su ihdasan wa ibda'an tun farko Allah ne ya halici ayyukan wa muktasabatul lil abdi haqiqatan la majaz amma aikin kuma zartar da aikin na bawa ne Allah bai da hannu a ciki kaga wanda ya saba ma aqidan ahlus sunna wal jamaa wala yusammuna imamuhum amiral mu'minina so ibadiyya ba sa kiran shugabansu da cewa amiral mu'minina kun ga su wadancan 'yan eh? wanda muka bari a baya suwaye a azarika dawa eh najadat su gaba ɗaya suna kiran shugabanninsu da mi amirul mu'minin su waɗannan sun ce a wala anfusahum muhajirin sannan ba sa kiran kansu da sunan almuhajirun wa qalu su ibadiyya suna cewa al'alam yafni kullahu idza fa idza fana ahlut taklif suna cewa duniya za ta ƙare kaf a waye gari ba ta in har aka daina bautan Allah ma'ana aka waye gari mutane da aljanu duk sun mutu to duniyan nan zai zama ba ta gaba ɗaya mun bayyance wannan aqidatul fana za mu zo za mu tattauna za ku ji in tsintan irin waɗannan kurakurai ne za a yi ma malamai ibn al da ibn taymiya ba su sha ba su ma za a ci mutuncin su kenan kan tsagera suna nan akan za su faɗo domin suna da fahimtar cewa akwai lokacin da wuta da aljanna za su kare ai ko ba ka bane karewan wuta da aljanna a su waye za mu zo kan wannan bi iznillah qala وأجمعوا على أن من ارتكب, من Kabiratan kafara kufurun ni'ima la kufurul milla su ibadiyya suna cewa duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin manyan zunubai to wannan ya kafirta amma kafirci na ni'ima ba kafircin da ya ya fitar da shi addini ba wata waƙafu fi a tufalin mushiriki na amma su waɗannan ibadiyya sun yi don dangane da 'ya'yan mushirikai wa jawwazo ta'zibahum ala sabilil intiqam amma kuma suka halattar da za a ɗanɗana ma 'ya'yan mushrikai azaba saboda ɗaukan fansa wa ajazu an yadkhulul jannata tafaddulan amma suna ganin in an je lahira akwai yiwuwan 'ya'yan mushrikan su shiga aljanna saboda falala na Allah amma a nan gidan duniya in an kama su za su ji jiki ina fatan kun gano wannan da kyau amma su ba su faɗi hukuncinsu ba kun san su a zarika da najadat sun ce ‘ya'yan mushirke hukumuhum hukuma a ba'uhum kun gani su ma mushirke ne za a kashe su za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza kuma in sun mutu a lahira wuta za su to su ibadiyya sun saba da su wa kalka'abi anhum annahum qalu bi ta'a la yurada bi Allah ta'ala kama qala Abu Huzayl su waɗannan zamu zo zamu tattauna magana dangane da abin da ya shafi ta'a in ka ji ba khawarij ce ta'a me yake nufi to zamu ji menene Abu Huzayl yake faɗi in mun zo zamu tattauna wannan a wurin sun maktalafu fin sannan su waɗannan sun yi saɓani dangane da munafunci. a yi ma shirkan amla shin munafinci shirka ce ko ko ba shirka ba ne wasu gaje shirka ne wasu gaje ba shirka ba ne kasan duk wanda ya laifi ko ya yake a cikinsu to wannan sun fita da cikin addini wannan fa baba suna magana kan gama garin musulmi da ke cikin gari ba kai sun kafarta ga tuntuna fa wannan suna magana a cikinsu ne قالوا suna cewa innal na fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama munafikan da ke zamanin annabi kanu muwahidina sun ce waɗannan musulmi ne illa annahum irtakabul kaba'ir sai dai kaɗai sun aikata babban zunubi ne fa kafaru bil kabira sai suka zama kafirai a ƙarƙashin zunubin da suka aikata labi shirki ba wai sun kafirce ma Allah ne ta hanyar sharka ba kaji wani irin baya ba zani wa qalu su waɗannan hawar al-ibadiyya suka ce kullu shay'in marar lahu ta'ala biyu fahuwa am duk abin da Allah ya bada umarni to hukuncin shi ya game laysa da khas ba wani abin da yake khas ne wa kada a mumin wal kafir wannan hukuncin ya shafi mumini da kafiri walaysa fil qur'an khusus kun gano wannan da kyau ko ba wani abin da yake khas a cikin alqur'ani gaba ɗaya shi am shi yasa waɗannan ƴan tsagiran a cikin aqidansu ba wani abin da yake majaz ne kun gano wannan da kyau ko za ku zo ku ji waɗannan abubuwan gaba ɗaya cikin aqidansu kuma za mu tattauna ba wai kaɗai cin mutuncin su malam albani ne a gabansu kaɗai ba wannan an gwada ne a ga ƙarfin imanin ku da yadda za ku tunkare su sample aka yi yan na baya kun gano wannan shegantakan na baya wanda yake tunanin wani jifa ya wuce kan shi ya faɗa kan duk wanda ya ga dama ko ka jira su za su zuwa yi waɗannan ba su da mutunci ina gaya muku Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mala ya ce wahum jama'atun mutafarriquna fi mazahibihim su waɗannan ibadiyya a tsakankaninsu ma sun sassaɓa da juna sun karkasu mazhabi mazhabi tafarruƙar sa'aliba wal ajarida sun karkasu kaman karkasuwan sa'aliba da kuma al ajarida mu zo mu ji sa'aliba mu zo mu ji kuma al ajarida walahum wujudun wamtidadun ila al'an su waɗannan ibadiyan har yanzu a wannan zamanin akwai su fil amman akwai sa amman eh wa zanjibar sannan akwai sa a zanjibar wa fil maghrib islami sannan ibadiyya har yanzu akwai su a morocco wa hum atba'u abdullahi ibn abad su ne mabiyan abdullahi ɗan abad zahara fi zamanin marwan bin muhammad akhiru muluki banu umayya sun bayyana ne a lokacin khalifancin marwan ɗan muhammad ƙarshen sarakunan banu umayya waƙatala akibatul amr aqibatul amr a ƙarshe al'amari kuma kashe shi aka yi waya rauna anna kuffara hazil umma ya'nuna bi zalika mukhalifihim min hazil umma in gaji suna cewa wani kafiri ne to suna nufin musulmi ne fa daga cikin wannan al'umman bara'un min ash-shirki wal iman wa annahu laysu mu'minin wala mushrikin walakinnahum kuffarun wa hum ya'nuna bihi kufru ni'ma wa laysa kufru shirkin wa yarawna sihhatu manakihati mukhalifihim minal muslimina shine da abubuwan da muka ambata suna ganin waɗannan mushrik kafire ne da suka kafirce ma Allah na ni'ima ba wai kafirci na shirka ba sannan kuma suna ganin halaccin auren matansu munaka hati al-mukhalifina minal muslimina wa tawarisi ma'ahum sannan suna ganin halaccin za iya cin gadansu wa anna dara mukhalifihim min ahli islam dara tauhidin illa mu'askar sultan fa innahu daru baghin wa yaqbaluna shahadatu mukhalifihim wa la yajizuna qitalahum illa ba'da dawatihim mun gane ba sa fito na bido da mutum sai sun kira ka sabanin sauran khawarij da muka ji a baya da kuma wanda zamu zo mu ji a nan gaba an gane wannan su ma ka waɗannan yin tsageren suke su fara cin mutuncinka da su shine sai sun maka magana sun kasa fahimtar wai malamai yaransu ne Wani ya kai darajar malami to ba ɗanka ba ne ba bawanka ba ne ba yaron gidanka ba ne za ka yi kai mai magana zai iya ɗauki maganan ya fahimce ta zai iya yiwa bai fahimce ta yanzu ba sai nazari ko rabitul alamin islami a kawo ƙabiya ana ba malamai ne a ɗiba masu watanni zai su yi nazari akan wannan ƙabiyar sannan kowa ya fito da ƙarar ɗin shi su abin da suka ɗauka kawai kowa yaran su ne yanzu nan zai zo da magana yanzu yanzu fa an gano wannan da kyau ko yanzu yanzu nan zai zo da magana an jima zai mai zai komo ya ci waya aiki da ta yanzu ko kuma yi bala'i shi yanzu ya gane kowa ya gane ko waɗannan da suke da sur'atu taqallub sur'atu taqallub yanzu yanzu ne za su rikida wai su ne za ka aji abin da ka fahimta na addini liƙaula ha'ula il jahala kun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya kiyaye mala ya ce wa kada ba da jami'a sarakil khawarij anifatu zikir duk waɗancan ƙungiyoyi na azarika najadat mahakamatul ula da muka yi bayaninsu a baya yanzu babu burbushinsu gabaɗe sun ƙari wa anna daru mukhalifihi ha walam ya tabakka min ha siwa ta'ifatin ibadiyya su wannan ibadiyyar ne suke saura gani ba wai aƙidan ne babu ba akwai aƙidan tana nan amma a ce ga wasu mutane sun rasu almahakamatul ula suna da shauka suna da kaza ba su azarika babu na najadat babu amma aƙidan na nan amma su ibadiyya suna nan da wannan sunan suna da gwamnati yanzu haka a duniya suna da jama'a yanzu haka kuma zai haɗa kai zai ce shi ibadi ne shi ake nufi ba sauran wanda yake danganta kan zuwa ga wannan za a lokaci khawarij da suke nan yanzu da karkasuwansu wasu ƙungiyoyi ne ma'ala ya ce akwai su a tuƙe fi amman suna amman ne وفي جهات أخرى من شمال أفريقيا أنا كويس أين أري واتين أفريقيا ويقرأ إبادي أمان أن يسمو خوارج سوكم أن إبادي أنا أمان بس يدعي كراس دا خوارج با حيث إنهم <clears throat> لم يؤدى يربطهم بخوارج سوى domin su suna ganin ba su da wata alaka da kawarijawa sai suna kaɗai humul an ya ta'ayashu shuna ma'al musulmi na ala akmal wajihin amma yanzu suna rayuwa da musulmi cikin mutunci da mutuntawa ba su da ɗabi'un khawarij kwata-kwata sai dai wannan suna na ibadiyya kawai sun gajojin aikin hajji za ka gansu suna da saɓani a bisa mazhabobin fiƙihu da wasu abubuwa ga su ga irinsu wa ba da an na jihar ibadiyya fi ta'asisi kayyanatin siyasiya fi amman wal maghribil arabi yayin da <clears throat> ibadiyya suka samu dama suka kafa gwamnatin siyasa a amman da maroko فقد كان لابد لهم من أن يغيروا ويعدلوا في نظراتهم في نظريتهم sai zai ga zama ba makawa to sai sun zauna sun yi canje-canje cikin al'amuransu na addini da rayuwa wahuna labudda min alƙawli bi anna mazhabil al-ibadi azhara maruna wa atidalan wa nazaratan A nan ne zama wajibi mi ɗan ishara cewa wannan mazhabi na ibadiyya ya bayyana a yanzu ya yi laushi daga yanda ya fara a baya kuma kun kalli tun daga ma farkon su ibadiyya na farkon ma suna da sassauci akan waɗancan da muka yi su na baya to yanzu da suka kafa gwamnati to sai suka ga wasu abubuwa masu yi tsauri wanda zai iya sa a tsane su ko a ɗauki wani mataki a kansu to shi ne sai suke sassauci suka jajjanye wasu daga cikin fatoyi da wasu aƙidu sai suna iya tafiya tare da sauran mutane jama'a mun gano wannan da kyau ko waɗannan su ne ibadiyya alfirƙatul khamisa ƙungiya ta biyar daga cikin ƙungiyoyin khawarij sune as-safariya wahum atba'u abdullahi ibn safar at-tamimi su waɗannan sune mabiyan abdullahi ɗan safar at-tamimi alal arjah a bisa zance mafi inganci daga cikin zantuttukan da malamai suka yi dangane da jagoran wannan ƙungiyar hatsabibai na khawarij as-safariya wa ƙaumin wasu mutane suka ce isfarrad wujuhun min al-ibada abin da ya sake kiransu da as-safariya saboda irin yanda fuskarsa ta haske saboda ibada fa sammu bi zalika sai aka kiransu da safariya waƙila wasu suka ce a'a atba'u ziyad ibn al-asfar su mabiyan wani hatsabibi ne mai suna abdullahi dan asfar ya ji zuna taƙiyya fil ƙaunar dunal amal su waɗannan asafariya suna ganin halacin yin taƙiyya a magana amma ban da aiki wa ƙaunuhun fil jumla ƙidansu a dunkule ka ƙaunar azarika duk abin da ka sani na azarika to ɗaya ne da safariya fi anna ashabu zunub mushrikun aqidarsu da ke cewa waɗanda suke aikata zunubai mushrikai ne ghaira anna safariya la yarawna qatl atfal ta da cewa su safariya ba sa ganin halaccin kashe yara amma su a zarika suna ganin in sun fada garuruwan musulmi to kan mai uwa da wabi kowa za su kashe mun gano wannan da kyau ko la yarawna qatl atfalihim mukhalifiya atfal mukhalifihim wa nisa'ahum su ba sa kashe yara da mata wal azarika su kuma azarika rauna zalika suna ganin halaccin a kashe mata a kashe yara wa qad za'amatu safariya annama kana min al a'mali fi haddun wa qa'a yusamma sahibu illa bil ismi mawdu'u lahu suna ganin duk mutumin da ya aikata zunubi mai haddi to yanzu an canza mai suna da wannan sunan za a rika kiran shi har abada kazanin duk mutumin da aka kama yayi zina to yanzu duk in ka gan shi kawai sai ka ce mazinaci wa tsarik idan mutum ya sata to kullum ka gan shi kawai ka ce mai barawo wa qadif duk wanda ya kazafi in ka gan shi kawai ka ce mai mai kazafi walaysa sahibuhu kafiran amma wanda ya wannan aiki ba kafiri bane wala mushrikan ko ba ba ne. wannan ya sa waɗannan 'yan tsagerin da ke cin mutuncin malamanmu suke ɗauko wai sun yi inkari sai su rika jifan da kawarijinci sai kuma gajin ce Allah ji Allah ya rahamshe su Allah ya kaza za su kira su da laifin da wai suke tsammanin an yi kun gano wannan da kyau ko yan sunansu ya tashi daga musulmi ahlus sunna ya koma wancan aqida ce ta safariya amma ba kafirai bane za su yi masa addu'a ta yaudara za mu zo akwai muƙaddima da ke da ɗauke da wannan insha Allah to waɗannan su ne a safariya alfarƙatu sadisa kaso na shida daga cikin waɗannan khawarij su ne albaihasiya albaihasiya ashabu abi buhais الحيثم بن جابر وهو أحد بني سعد بن الضبيعة وقد كان الحجاج طلبه أيام الوليد فهرب إلى المدينة شي ونن بيحث دن sunan shi haisam ɗan jabir yana ɗaya daga cikin 'yan ƙabilan banu sa'ad bunu dabi'a wa kada kanal al-hajjaj a lokacin hajjaji bin yusuf sakafe ya sa farautan neman shi ayyamul walid a lokacin khalifancin walid fa hariba ilal madina sai ya tsere zuwa madina fatalabahu biha usman bin hayyan almuzni ya sa usman dan hayyan almuzni ya nemo shi fara bihi aka kama shi wa huwa aka daure shi wa kana yusamirahu ila an warada kitabul walid ya kasance yana tsare shi ya ta tattaunawa da shi har lokacin da rubutaccen hukunci ya zo daga alwalid bi an yi kufa a yadaihi wa rijilaihi cewa a datse mai hannaye da ƙafafuwa sun ya katulhu sannan a kashe shi kun za a ƙura'an ya ce ku inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu yuqattalu aw yusallabu kaza kaza kun gane ko aka aiko da rubutaccen takarda daga gidan gwamnati cewa a datse mai hannun dama kafan hagu sannan a kashe shi fafu ila na aka aikata mai wannan aikin wa kafara abu bihas ibrahim wa maimun fi ikhtilafihima fi bai'il umma fi bayr amati wa kazalika kufrul kafara alwaqifiyya shi wannan abu buhais <clears throat> ya kafarta ibrahim da maimun za mu zo mu ji su ma jagorori ne na khawarij saboda sun yi saɓani dangane da sai da kuyanga haka ya kafarta waƙifiya kun gano wannan da kyau ko duk wanda ya zama ya yi wukufi akan wata fatawa da fahimtar da ta saba ma nasu to ya kafirta su waza ama annahu la yuslimu ahadin hatta ya ƙirra bi ma'arifatin lahi ta'ala wa ma'arifatin rusulihi wa ma'arifatin ma ja'a bihin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma shi shugaban wancan bai hasiya yana riya cewa ba wanda zai kubuta har sai ya tabbatar da ya san Allah ya san annabi kuma ya san alkur'ani da sunna walwilaya li auliya illahi ta'ala kuma dole ya jibinci masoya Allah wal bara'a min a'da'illah kuma duk wani makiyin Allah sai ya baran baran da shi aqida ne na khawarij dole ne su fito wai su in ga fahimci aqidan waɗannan ɗan tsageran bayan da zai ka zama salafi sai kai bara'a ka ci mutuncin duk wanda ya saba ma wata ka'ida kwaya daya sun gano wannan da kyau ko ba ka taɓa zama kana tare da bayan Allah na kwarai ba to sai ya zama baka tare da duk wanda ya kuskure ko ya ganganci ko ya ɗauki wani abin da yake tunani daidai ne alhali sai ya bayyana ba daidai ba ne an gano wannan da kyau ko su kawo abin da suke so ko duk wani malami ya zama annabi duk wani malami ya zama mala'ika duk wani malami ya zama Allah kawai baya kuskure komi correct yake yi yau da malami zai zo ya bayanin cewa da ba mu fahimci kaza ba sai yanzu muka gano kazan nan yanzu wannan ya ja mai bala'i shi nan gaba za su koma suna zagin Allah sau da akwai awoyin da Allah ya naskhinsu a cikin alkur'ani da shi ma bai gane ba ne da yake su ƙidahumai ne sun kasa gane kullum garin Allah ya waye al'umma bincike suke fahimta suke karawa ilimi ne ke haɓaka a kansu za ka yi fatawa a gane ba daidai ba ne yanzu ka gane sai ka gyara to su ba wannan kana sakewa kai wannan ka shiga uku shi yasa ba su a tuba daga abin da suka yi so da sun san cin zarafin da suke ma mutane sun ɗauka kowa ma ƙazami ne irin su irin abin da za a yi masu kenan ko sun gane abin da suke ba daidai ba ne ba su taɓa faɗi ba ba su taɓa janyewa ba suna nan a kan shi ko a mutu ko a yare kun gano wannan da kyau ku Lashkiya kiyaye shi za suna da aƙidan lawala illa bilbara <clears throat> kama aƙidan shi'a ne ba za ka taɓa son na ahal baiti ba sai ka yi bara a gawa ga sahabban annabi in ka ce kana san ahal baiti ba kai bara'a ga abubakar da umar ba to ƙarya kake yi to su ma waɗannan yin tsageren ba za ka taɓa zama salafi ba sai ka yi bara'a ga duk wanda ya taɓa magana kan gwamnati ko wasu manufofi da ya cuci musulmi da gwamnati take magana a kai su ma waɗanda kawai ya halatta a ci mutuncinsu a ci zarafinsu to malamai ne in kana son ka zagi gwamnati hankalinka ya kwanta ka ci bulus to ka shiga siyasa duk programs da ake na siyasa a ko'ina in kai kai wannan kai mu wahidi ne ba ruwansu da kai amma kana zama ka iya ƙur'ani ka iya hadisi ka sake aka ba daidai ba wanda tsarin mulki ya baka daman yancin kai magana ka faɗi magana yanzu yanzu na za su bada aka su matsalinsu malamai ne duk wanda ya sake koyi Qur'an da hadisi ya shiga uku in kana son ka ci bulus ka zama tantirin jahili ɗan iskan gari ka je ka sai fili a gidan rediyo kai ta maganin da ka ga dama mun gano wannan ka shirya zanga-zanga <clears throat> a tare a yi a tafi ba a ka taɓa jin sun kira sunanka sun ci mutuncinka ba amma malami da zai zo an cuci mutane shi ce bai yadda ba abin da kafirai suke a ƙasan nan to shi wannan yayi huruji za su shekara suna zagin shi da cin mutuncin shi da kora mutane game da shi duk alherin shi za a zubar duk wani naski da ya bayanin a auna aikin alheri da na shari ba ruwansu da wannan jama'ar annabi kuna gane sharrin yan tsayyaran nan ku Yawan aka waye gari ba wani malami da yake da kima da daraja da wani abu to wane ne zai karantar da al'umma waɗannan masu maimaita magana ɗaya su ne za su karantar da al'umma Allah sarki ya kiyaye mala ya ce famin jumlati ma warada bihi shar'u wa kama bihi ma harrama Allah wa ja'a bihi al-wa'id fala yas'ahu illa ma'arfatihi bi ainihi wa tasirihi wa za wa litirazi anhu yana daga cikin abin da ya zo a ƙidan wannan ibadiyar shi shine duk wani nafsi da ya zo a cikin ƙur'ani ko hadisi wanda aka yi hukunta wani aiki cewa haramun ne har aka faɗi abin da za a yi mai laifin nan to dole kowane musulmi sai ya san shi abin sannan ya san duk sharhin da aka yi mashi in ba haka ba kai ba musulmi ba ne misali giya tana da haddi ko ba da shi zina na da haddi ko babu ƙazafi na da haddi ko babu kisan kai yana da haddi ko babu gutsire wa mutum wata gaba ko wani bangare na jikin shi yana da haddi ko babu duk wani abin da aka samu haddi sai ka san komi game da shi in ba ka ba ka fita daga musulunci a aƙidansu yau da za a zo a datsa kowace unguwa a taro 'yan unguwan a tara su wuri ɗaya a ce waɗannan abubuwan kun san su tsakaninku da Allah duk mutane unguwa sun san wannan tafsirin waɗannan abubuwan ko malaman ba kowa ya sani ba ce duk wani abu mai haddi mai nasi, sai ka san duk bayanin da aka yi a kan shi al'amari ne mai wahala shi yasa kawari suna shiga gari in waɗannan ne za su tara mutanen garin aure ɗaya sai a jawo ka sai a ce kai bayanin dokoki kan kaza kawo hadisai da awi da sharhin da malamai suke a kai in kaɗa wa in wa in baka sani ba kawai su yanka ka kai ma zo kashe ka kai ma zo su ba su ba da uzuri akan wani bai san kaza ba ko ƙila ya fahimci abin saɓanin kaza a exactly a kidan waɗannan tsagirin da iri ɗaya ne ba wani uziri da hanzari kan wannan kawai kefa ne kawai tashin da su waɗannan ba mu san al'amarin zai kai ƙarshe ba to shi ne kawai sai ka ji kalmomi na ɓatanci ka ji kalmomi irin kalmomi irin na 'yan boko haram na fitowa a bakinsu Allah shi kyauta wa minhu ma bage an ya arfa bismihi daga cikin laifuffukan dole ne ka san shi da sunan shi wala ya yadurruhu Allah ya arbuhu bi tafsirihi amma wasu suke cewa in baka san shi hakikan fassarar shi cib da cib ba wannan ba zai cutar da kai ba hatta yabtali bihi wa alaihi an kifa inda ma la ya'lam wala ya ati bi shayin illa bi ilmi in baka san abu bato ka ce ka zauna gefe in kuwa kana son ka aikata sai ka san shi duka da za ka zo sallah zo su rutsa ko a masallaci to sai an tambaye ka me farlan sallah musabanta makaruhai me ke batawa in ba ka san wannan ba in ka zasi in kuwa ba ka sani ba to ka tsaya kar ma ka zo ba ka yi laifi ba da mai kai mai zama ga sallah ka ce ba ka zama sanin dokokinta da hukunce hukuncin da zai to ke kenan wuce kai kana da uzuri aqidan waɗannan yan tsageren kenan ba ka zama malami ba eh to dole ka san komi in ko baka san shi ba to za ka bar da aka an gano wannan in baka san komi ba karka sake kai magana shi ma komin akan shugabanni tunda suna da kuɗi da gidan yari duk abin da zai faru na mutuncin mutane da addininsu to sun halattar ma shugabanni su yi ba komi wanda inda za ka ɗibo waɗannan nasoshin ka ɗibo waɗannan nasoshin ka haɗa a bisa ƙa'ida na ilimi za ga waɗannan mutanen inda musulunci ma ya fuskanta ba su ma fuskanci wannan ba ma maganin ilimi ake ba inda musulunci ya fuskanta ne yawa kuna gane ɓannan mutanen nan shi sa za ku yi mamaki ku ji an wai sun je sun tara masallaci sun jefa bom sun harba mutane sun yi kaza waɗannan aƙidin ne ba kai kana nan kana ci a ci tsoron Allah kashe musulmi haramun ne sai su kyalkace maka da dariya ce waye musulmi waɗannan kai me sa ba su kashe kafirai sai su ce maka aishi kafirai bai ma san abun ba ya tsaya ne yana kokarin ya fahimta kai ko cin da ka zo za ka yi to sai ka san shi duka kuma sani duka shine ka shiga addininsu da ra'ayinsu da fahimtansu inda za ka sani duka ka yi na annabi to jininka ya halatta an gano wannan shi na kidan waɗannan yin tsagiyar saboda suna yaudaran ku suna muku karere sai sun yi takatsun sun wa bari'a abu has anar alwaqifiyya da ƙaulihim shi wannan ya saba ma za mu zo kansu za yi magana kansu saboda suna cewa inna na kifo fi man waƙa haram suna cewa mu muna tsayawa gefe akan wanda ya jarrabti ya fada ya aikata wani abu na haram wa huwa la ya huwa la alamu a halalan waƙa am haraman shi wannan bai san halal ko haram ba to su suna kyale shi ba su sha komai qali ce kana min haqqihi an alama zalika shi abubu buhayth na cewa dole ya sani su kuma waqifiya ta ce a'a cin da bai iya tantance haram ne kamar da haka je kan tiya sabon gari ka ga giya ka kasa gane mai rinda ce ko giya sai ka sha sai daga baya ka gano giya ce to su waƙifiya suna cewa to shi ke na kyale shi shi kuma abubuwa ya zana cewa ku yanka shi dole ka san komi kawai in baka san shi ba to kakkai mun gano wannan da kyau ko ku gefe kawai yau da baka san in baka san hukuncin azumi ba kakkai kana fara sai ka sani duka waɗannan ba su ba da uzuri in mutum ya jahilci abu shi za suna zuwa kasuwa sai su jefa wata kalma kwaya ɗaya wacce take da alaka na ilimi idan mutane da ke kasuwan nan suka kasa ansawa to duk jininsu ya halatta kashe su za su yi kaf sai gidanci sun zo sun kashe mutane su ba san Allah ya haramta kashe kaza ba sai su kyalkace muka da dariya sai na mutanen waɗannan ne mutane jama'a muna gane wannan da kyau ko ai ba waɗannan ne Allah ya ce kara kashe ba su ne Allah ya ce kara kashe to haka fahimta da kirin waɗannan ya tsage ran suke ku dai ba hankali duk sai mun gama fayyace muku su kun gane su tsaf to muna zuwa rabbi sai dai mu rika muku ishara sai dai mu rika muku ishara sai da harka kwatance sai harka ba da adoration kun gano wannan da kyau ku sai ga abubuwan yana bayyana maka karara amma in waɗannan muƙaddimat baka fahimce su ba to muka zo radin sai ka rika cewa to a zo a maka fassara kuma Allah ya sa mu dace wal iman huwa an alama kullu haqqin wa batil aqidan waɗannan khawarij din buhaisiya suna cewa baka zama mai imani sai ka san ko duk wata gaskiya sai ka san ta. duk wani ɓanna sai ka san shi komi sai ka sani yan tsakanin da Allah duk mutanen unguwannin sun san kowace gaskiya sun san duk wani abu na daidai duk wani abu na kuskure sun sani ko na unguwanku sun sani a wajen waɗannan hawarish shi sai kowa ya san duka shi za suke ganin inda ke malami ne to sai ka san komi shi fa sanin komin so a kiran yan tsagera shine kawai magana kan gwamnati su kawo addinin sa addinin gwamnati to ku je ku ba ku aiki a gwamnati mana kun gano wannan ku je ku kai takardun ku su ba ku aiki sai ku riga wa'azi kuna kare su <laughs> jama'a mun gano wannan da ke ku ku je ba ku aiki an ya kamata a tattaro kasusuwan malamai duk a kona to ba ga ko ga su ba a wannan yanayin kun dan Najeriya ne ai yanzu kuna cewa za a fara kona memory na kasusuwa kun samar mu wasu aikin yi ko muna son ma a yi kaga sai ne je su memory kamar miliyan ɗaya diya loda su da kasusuwa a ba ba rikodin ba ne sai ku bashi kudin sai ku kona za a wannan business din amma ka hana jin kasa ɗan albani da kasa ɗan jafar to aiki ya ganka gara ka je ka rusa dala da goron dutse na rantse da alkur'ani din najeriya ba wanda zai yi wannan aikin kaga wannan aikin sai dai allah ya yi kun gano wannan sai dai allah ya yi an gaya maka kasu so malam albani da malam jafar ne matsalan gwamnati matsalan gwamnati boko haram matsalan gwamnati kidnappers ku je ku gaya masa yadda za su yi maganin wannan ba cin mutuncin malamai da suka faɗi yadda za a fita daga cin wannan matsalan ba sai waɗannan ƙidahuman 'yan tsagiyar ba za a yi mata sassauci ba wa'annan iman huwa ilmu bil kalbi duna al wal amal suka ce imani kawai ka yadda abin a zuciyanka ko ka aiki ba babu komai da za ka ce kai musulmi ne ba ka sallah kana nan musulmi ko ba su taba ka ba kun gano wannan wannan za mu sharhin shi a karatun da zai zo kusa alama daga inda ya ce wal iman a mukaddima ta 35 za ku zo ku ji su shi sa yanzu bayani dangane da khawarij an fara yau gangara so duk sauran da suka rage za ga almajiran waɗancan na baya ne sai da ɗan bambanci kaɗan kaɗan za a rika samu har mu kai lokacin da za mu gama bayani a kansu mu shiga wata sabuwa allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ilaha illa anta أنت أستغفرك assalamu alaikum